kwata-kwata matarka ta mamanta cewa mai daɗin jima'i ba ka iya gamsar da ita tsawon lokaci tana zama ne na haƙuri zama na 'ya'yanta ko kuma zama na soyayya to ɗan uwa da farko akwai mafita mafita ita ce ka yi ƙoƙari ka nemi abubuwa na gargajiya ire-iren waɗannan waɗanda za su dawo da martabarka da murubarka ta yadda za ku iya zamantakewar da za ku ringa farin ciki da junanku za a nemi waɗannan abubuwan zargadi kimba kanunfari da kuma namijin goro da madara idan aka nemi waɗannan abubuwan dukansu ba da madara ne ɗin ba za a fara haɗe su ana so a yi garin su wannan tazargade duk mutum ya je wurin masu magani ya ce a bashi ta zargade za a bashi akwai busassas da ake ne nema ko wannan na yi practical ne kawai da ita idan aka haɗa su aka maida su dukkan su gari bayan an maida su dukkan su gari gaba ɗaya aka haɗa su za a ringa shan rabin cokali safe da yamma ana shan rabin cokali da madara in Allah ya soya da duk lalacewar namiji duk sanyin mararka duk gaban gabanka duk kasala da gajiya da rashin iya gamsar da matarka ka kai ƙarshen wannan matsalar da yadda Allah za ka mun addu'a za ka samu albarka Maganin ne ingantacce na ƙwarai da wasu da yawa sun gwada akwai magunguna waɗanda muke saidawa waɗanda suke buƙata irin magunguna na mata kamar na mata ya na maza duka akwai na maza irin na sanyin mara na basir na ƙanƙancewa gaba na rashin kuzari na rashin tsayi da kauri akwai na mata irin na breast na hips na mallaka na infection na farin jini na karya sihiri na matsi da dai sauransu magunguna iri-iri waɗanda insha Allah idan aka gwada za a ji daɗin su za su ma mutane amfani ana shiga YouTube channel ɗin mu mai suna Baban Gidan Likitan Mata TV ko TikTok S Naira Likitan Mata ko Baban Gidan Likitan Mata.